Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A ranar Litinin 15 ga Janairu na shekarar 2024 aka fara rajistar jarabawar sharar fage shiga jami'a ta JAM. Ga ɗaliban da ke sha'awar shiga jami'a a shekarar ta 2024. Ɗaliban ilimin boko na bayyana jarabawar JAM a matsayin siraɗin ɗan boko. ta yadda waɗansu ke cewa ba kowa ke iya samun nasara a tashin fara ba. A yayin da waɗansu ke ganin akwai hanyoyin da ya kamata ɗalibi ya yi in yana son ya yi nasara a jarabawar jam. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na tafa da shawarwari da kuma sirrikan yin nasara tashi ɗaya a jarabawar jam. Da farko dai ga waɗansu da suka taɓa yin irin wannan jarabawa kuma suka yi nasara da bayanin hanyoyin da suka bi. sunan Al-Mustapha Nasu Usman, ina karatu a nan Mewak International University Nigeria. To, ni a nan zan bada shawara ga yara masu rubuta jam wato 2024 a yanzu dai ga masu yin registration wannan shekara shawara a nan da zan basu shine yara su dage gurin yin karatu saboda mutane suna yawan sa a cewa sai mutum ke yana cewa ai jam sa'a ce Kaji ji dai matasa dai suna yawan magana ja mu sa'a ce ba sai kai karatu ba kaza kaza an Allah ya zaka ci kaza kaza kaza kaza dai to ni dai shawara dan ba su a lokacin da na rubuta na jarabawan tabbas na kalubale kala daban-daban saboda yanzu haka ni kai ana kan software engineering ne to na kalubale kala daban-daban lokacin rubuta jarabawa saboda tabbas in dai baka yi karatu ba ga rubuta jam tabbas sai ka dawo aka ce sai ka tafi ka dawo ka dinga cewa jam yayi wahala ba a kyauta ba ba a kyauta ba ba maganan ba a kyauta ba ne rashin karatu ke jawo haka musamman ma English language saboda English language ina ga shi yake daukan maki kusa ɗari a cikin jarabawan jam wato question ɗari yake ɗauka daga cikin jarabawan jam kuma yawanci ɗalibanmu suna yawan wasa da wannan magana English in mutum sai ya kama aishi ya gama English a makaranta ba sai ya wani damu akan English ba zai cinye English kuma tabbas English ɗin nan da yawa shi muke faduwa a ciki to ni dai ina ba ɗalibai shawara da a dage a yi karatu ba maganan cewa sa'a ba ce rubuta sa'a ce jam to yana tabbas dagewanka da kwazanka shine ke sawa ka ci ba wani ka dawo ce ai kai ka yi jarabawa ana tambayan a gida ai mama ba ni bane kaza na yi kaza amma ga baki daya jarabawan ne ni dai na iya kokari na ka ji yaro na cewa kaza to ka rashin karatu ne ya jawo hakan to ni shawara dan bashi anan ne ya dage ya yi karatu kuma yaro ya tabbata ya je gun rubuta jam kan lokaci saboda za ka samu wasu lokacin rubuta jam ɗin lokacin shi yayi za ga ana sara minti ashirin ya rubuta shi ɗakin jaraba to lokacin za ga lokacin ba ya tashi a gida ma yake shiryawa har ya tafi rubuta jam saboda na ga na yi experience wannan kan na experience rubuta jam ɗin mu akwai mutane da yawa da naga cewa za su zo rubuta jam lokacin su ya wuce lokaci ya wuce kuma normally after one hour in ka zo after one hour you are not permitted to enter to za ga normally in ka zo lokacin ana zuwa ga an hana wasu rubuta jam din kaga kenan ka tashi a rutan babu kai asara shekarar nan ya wuce ka sai wani shekara wani shawaran zan bada dai yara matasa masu wuta jarrabawa a yanzu su dage su dage karatu wato su dage su san kuma musamman ma mutum ya san abubuwa akan wato shi kwamfuta ɗin, yadda ake rubuta jarabawan jam ɗin. to za ka samu wani bai san ma yadda ma zai an ba shi ga shi ga kwamfutan ma yadda ma zai fara aiki akan shi ba shi bai sani ba ka yi karatu ka yi addu'a assalamu alaikum wa rahmatullah a zahirin gaskiya sanda zan yi jam ah, na farko na tsaya na dudduba takarduna farko mene applying sannan wasu irin darussa zan yi rubutu ma'ana zan rubuta jarabawan a kai na farko akwai bangaren turanci akwai bangaren ah, economics da government wanda suke sun zama mun jigo kamar su ne tsani na in samu course ɗin da nake nema so ya kasance ina da littafai na wanda ne karatun sakandare a kai ah, wanda kuma dai ina da yakinin an bani duka abubuwan da suka cancanta in samu Ah, in sani game da wannan tafikan su saboda haka littafai na na karkaɗe na dawo da su na zo na zo ina karanta su kamar yadda nake karatu a makaranta so kuma alhamdulillah hakan ya taimaka min kwarai dan a lokacin da na karatu ana da 180 ne shine pass mark lokacin da na rubuta jam wanda a lokacin da ke ce ma na ina bukatar in samu kamar ɗari biyu saboda a wani lokacin ka samu ɗari biyu duk jami'ar da kake nema in Allah da ana sare za ka samu ko duk kutsen da kai apply ana sare za ka samu so a haka Allah ya taimake ni da ne karatu kuma na zo na samu ɗari da casa'in da hudu kaga maki shida no ɗari da casa'in da shida maki hudu ya hana ni kaiwa ɗari biyu da nake so to kaga karatu ya taimaka min kwarai so da wannan ne nima nake ba ɗalibai masu shirin jam shawara da tunda yanzu ma ana ba da modules kamar misali turanci akwai littafin da za a baka a ce ka duba wanda ka san ga inda ma tambaya take yi kuma wancan lokacin babu sai dai tsarin abin da ake cewa brochure wanda zai nuna maka tsarin course duk course din da kake nema ga irin abubuwan da zaka nema ga irin darussan da za ka yi amma babu wani abu da za a ce jigo ne ga irin tambayoyin da za ka fuskanta to amma karatun da ne ya taimaka min so alhamdulillah tunda yanzu har akwai syllabus yana da kyau kwarai su duba su yi nazari sosai akan abubuwan da za su yi kafin jarabawan hakan zai taimaka kwarai muna fatan Allah ya ba da nasara assalamu alaikum um, shi karatu na jam na farko mutum ya nemo past questions na amsa kuma ya riƙa practicing ɗinsu bayan ya karance su ya ƙware sai ya zo ya ba kansa aiki ya riƙa yi da kansa ya maka sai ya duba ko nawa ya ci sai ya ci gaba har ya ga ya yana ci da yawa kuma akwai ki key points haka littattafai da ke bada muhimman abubuwan da ake tambaya idan lokacin shi jarabawan ya yi na jam sai mutum ya samu su su ma ka karanta su kuma ya tattaɓo kowane subject ya tattaɓo wasu topics a cikin wannan test box ɗinsu in case an samu wasu abubuwa da suke daban amma idan ba shi da lokaci sosai ya mai da hankali ya karanta past questions kuma da key points to insha Allah za a samu a dace waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin hanyoyin da suka bi kuma suka yi nasara yayin jarabawar jam. Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko kuma a x.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗar mu a sassan Najeriya. To kafin yanzu kun ji muryoyin waɗansu 'yan Najeriya da suka taɓa yin jarabawar neman shiga jami'a ta jam da bayanan hanyoyin da suka bi suka kai gagaci. Da bayanan hanyoyin da suka bi suka kai gagaci. Wata malama kuma mai sharhi akan harkokin ilimi ta bayyana wa shirin Najeriya a yau waɗansu sirrikan nasara a fagen neman ilimi da cin jarabawa. Salamu alaikum Suna sunana marjasi da Ali um, wadda take cikin layin koyarwa sama da shekara goma sha bakwai sannan kuma Allah ya sanya ina da kishin ƙasata ina da kishin gari, na hakan ya sa rayuwar al'umma da ta matasa ta tsaya min a rai. saboda haka nakan yi iyakar ƙoƙari na duk fuskar da naga zan iya bada wata gudunmawa a zamantakewa da kuma rayuwar matasa musamman yara ƙananu har zuwa girman su gaskiya ba na gazawa shawarar da zan ba wa ɗalibai masu shirin rubuta jam ita ce nazari ya kamata su tattara nutsuwarsu su tattara hankalinsu guri guda su san za su yi wani abu da zai amfana wa rayuwarsu wani abu da zai iya canja wata gaba ta rayuwarsu saboda haka wa'annan duka courses ɗin da zaka rubutu da zaka rubuta jarabawa a kai ka tabbatar ɗaya bayan ɗaya kar ka ce wai wata ta fi muhimmanci wata ba ta da muhimmanci a'a duka guda hudun ka nazarin su ka koye su ɗaya bayan ɗaya shawara ta biyu tunda harka ce ta aiki da na'ura ka tabbatar ka san yadda ake operating kwamfuta. Ko da ba a ce a wannan rantsin dole sai ka koyi kwamfuta gaba ɗaya ta ba, a'a ka tabbatar an nuna maka matsawa, juya baya, gogewa da kuma submit ɗin gaba ɗaya. Ka tabbatar ka saba da tattaɓawa, you are familiar da wannan keyboard ɗin da ko kusa ko mouse ɗin. Ka tabbatar ka gane shi sosai dalla dalla. Sai kuma na uku shawarar da zan bayar wadda tafi kowacce muhimmanci ita ce amfani da lokaci. lokaci gaskiya a cikin jarabawa musamman jarabawa ta kwamfuta yana taka muhimmiyar rawa saboda matsawar baka auna kaga kana da tambaya kaza a minti kaza iya ina zaka kai ka san ka ci rabin tambaya ko baka ci ba to gaskiya za a sha da kai dan idan ka biyo wai sai ka tsaya ka bi a hankali da sauran ansa ka gane to za ka kare gaba ɗaya a gama jarabawar kana ta biyu ko ta uku to dole sai ka zama kana aiki da sauri da lissafi kana wasa kwakwalwarka sosai saboda ta amsa wannan tambayoyin a wannan lokacin da aka gindaya mata saboda a samu wannan nasarar saboda da kai ka zo in ka zo baka gama ba zai zama gaba ɗaya ka kayi sammitin baka ciccike ragowar ba to ya kamata a aiki da lokaci sosai sannan kuma shawara ta hudu a nan ita ce daren da za a yi jarabawar ɗaliban nan su haƙura da harkar waya da wani chatting da wani waye su bacci su kwanta su bacci in suka duba abin da za su duba to su kwanta su bacci saboda bacci yana da mahimmanci shi ma a jarabawa idan kai bacci isasshe wadatacce to in Allah ya kai mu da rai da lafiya za su tashi kwakwalwa su ta a kaifafe saboda haka ita ma kwakwalwa ba abin da ta samu ta yi abin da ya kamata ba abin da take bukata illa ita ma ta fito da nasarar da nasarar da ake bukata to a dalilin haka in yaro ya wadataccen bacci yana zuwa komai zai tafi a kan daidai sannan kuma shawarata ta ƙarshe ita ce su nutsu idan aka zo kar ka yadda a same ka da fagen abin da ka san shari'a ma ba ta yi mishi laga-laga ba mun riga mun san ba yau ba a doka a constitution cewar akwai in ka an kama ka da sata amsa ta kowane nau'i akwai hukuncin da aka tanadar mata to in an ce za ka shekara 21 a kurkuku to waye shiryawa hakan ko da kana ganin ba lallai a yi maka ba ko lallai a yi maka ya za a yi ka san shari'a to abin da ya fi sauƙi ka guje wa ɓacin rai saboda haka yara su bi daidai kar su yadda su kwafi ansa su yi abin da ya kamata ka yi karatunka kar ka tsaya leƙe-leƙen na wani wani me tabbacin ka daidai yake rubutawa ba ka da tabbas ka zauna abin da ka karanta a nutse ka yi addu'a dama in ka shiga ɗakin jarraba to kuma sai ka zauna ka kula to hanyar da za a cimma wa'annan shawarwarin da na bayar gaba ɗaya hanyar da za a cimma ta ita ce hanya guda ɗaya ita ce wannan gwadawa da maimaitawa idan mutum yanzu ya nemo tambayoyin da aka yi a baya ya ta maimaita su ya ta gwadawa idan a littafin ne tunda ba lallai ka samu access da zaka samu tambayoyin a kwamfuta ba wanda su ma gaskiya ana samu to kai ta maimaita in na littafin ne in na kwamfuta ne kai ta maimaita akwai in aka saka download akwai app ɗin da in kai download duk ana fito da su kai maimaita su kai maimaita kai akalla ba a ƙasar ba ka maimaita shekara hudu zuwa biyar to wannan yawan maimaitawar naci da yawan maimaita idan Allah ya kai mu da rai da lafiya a jarabawar jam ɗin nan sai ka samu tambayoyin sun fito kuma ba wai kawai wai da kaga tambaya wai ka ce a'a na ga wannan tambayar a wancan gurin ga ansa ta ba a'a sai ka karanta saboda akwai canji da ake yi na kalma ɗaya ko biyu ta canja wa abu ma'ana yanzu kamar misali za iya cewa abu kaza shine bara gurbi a nan a wani gurin kuma za iya cewa abu kaza shine daidai a nan to kaga idan ba duba kai ba aka dawo da wa'annan wayannan misalan da aka bayar yadda suke kawai ka je ka dafka kaga ka fada a nan gurin to saboda haka ana buƙatar jajircewa ana buƙatar nutsuwa kaifafa basira kaifafa ƙwaƙwalwa ka zauna ka bi abu dakin dakin ka yi shi a hankali idan ka yi shi a hankali in allah ya yarda za a cimma nasara kuma musamman fannin turanci wannan shi ya kamata mutum ya zauna a hankali ya fitar da amsarsa a nutse a hankali kar a yi kuskure. Tuma sauraro da wannan bayani na Marjasi da Ali, malama kuma mai sharhi akan harkokin ilimi shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya. Thank you